insha Allah tambaya ne kan abin da ya shafi lamari na rukuya da dan waye ce ina son ya san abin da ya shafi lamari na rukuya da maita ce domin ya ga ko ya ji ana zuwa da wasu da ke da matsala ana ganin iskoki suka ainihin taɓe su ko aljanni suka shige su an je wurin rukuya shi mai rukuya yana yin shi a ce aljani ya bayyana ya ce wane da wace da wane da wane da wace mayu ne kuma wani abin ya je ya kai har ana rikod ana yadawa yana son ya sani menene matsayin maita a cikin musulunci shi akwai maita ko babu maita jawabi kan lamari na maita lamari na maita gaskiya yana nan abu ne wanda yake akwai maita da haka annabi sallallahu alaihi ce duk wanda ya mafalki ya ga alkhairi kada ya gaya wa wani sai wanda ya tabbatar wanin gana suna shi ce fa'in na la'aina hakkun domin mai ta gaskiya ne ji annabi ya ce mai gaskiya ne to amma menene alakan rukuya da maita wannan inda tambayan ya kamata ya koma kenan shi maita da kan shidanci ne wanda daga shiɗannu aljannu ake samu shi shidani wanda ya da shiga jikin wani na fitinan shi ba abin yarda ba ne har ya baka wani labari ka yarda da shiga labarin gaskiya ne fasiki ne shi sa ya shiga jikin wani na fitinansa kuma yayin da aljani ya shiga jikin mutum wannan nasiha ne ga 'yan uwa talibai na ilimi wanda ke rukuya rukuya bayan allah kafin ka yi rukuya kamata ka koyi menene rukuya ka iya ba a shiga cikin abu da ranar saka ba a shiga cikin abu kai tsaye ya da ka san menene dokoki da ya shafi abin ba wanda iya karanta kur'ani duka ne iya rukuya ba muna fahimta wani ka shi ya karatu amma kuma ya fi ka iya rukuya domin ya fi ka sani yadda ake rukuya na farko kun ga shidannu aljannai ko ya ka iya karya kai mutum wala kai baransu ne sun iya karya sosai sosai sosai kuma ya san karyar da zai ma ka yadda shi ya zo ya shiga jikin mutum yana fitinan shi shi ka zo kana karatu shi ko bai niyan tafiya ba yanzu ya zai wallahi ba ni bane wacce da wacce suka sa ni me zai faru a tanshin zai tashi daga aljani ya koma gawa maye shi shi ya zaman shi yana cin karin shi ba babbaka yanzu duk abin da ya faru kan wanda ake marukuyan sha ana tuhuman wacce da wacce kila ba ba su cewa ba su sha ba wani lokaci na yi wannan bayani na har na ji ana faɗi wo na ce ba maye ba sanin ko wani ku ya ji an yada zan wo ni na ce ba maye a ban ce ba yi ba akwai mayi amma abin da ake gaya muku na mayu wurin rukuya na wallahi karya ake muku aljani bai san gaibi ba kuna fahimta aljani bai san gaibi ba har yanzu ba ku labari wacce za ta bar kudin wane bai bunkasa wacce ta ke kona arzikin wane wacce za ta bar kasuwancin ko bai tafiya wacce ka za ta bata wane ita ta bata wacce wallahi ƙarya ne ta bata wani ta bata wacce Ta me kuma wannan abin wallahi fitina na zik yake haifarwa Allah kawai sani raba zumunci ne fasa kan al'umma ne wannan abin ba daidai ba ne a zo a yi rukuya shi ga wani kaza suke sama wanda aka ce shi aljanin magana to wani kuma me ya same shi ciwon wacce nan kuma ya aka yi shi alhaji kaza ne su wacce ne to gidan wani da ya kone nan kofa eh nan ne su ne wallahi abin da ke faruwa kenan ana sawa mutane dauda kuma mu ce ba maita ba maita na na amma ba a kama mayu wurin rukuya wallahi ba rukuya ba kama mayu ba ne muna fahimta maganin mayu an gwada muna maganin maita an gwada muna ikhlas falak nas ayatul kursi wallahi karanta kowanne uku uku da safe da marance ko mayan da kanshi ke wuta wallahi ganka ya gudu wallahi ko kanshi na wuta in ya ganka wallahi hanya zai baka mu maganin mu kenan bamu da kowane magani in ga dai da safe karanta kul huwallahu uku falak su uku na su uku ka ƙara ayatul kursi izamanka wallahi ko babila mai shi ya fito da maitan shi na babila wallahi ganka ya ba da hanya na ku ga wa'annan bokaye da sauran ce wallahi su ma babar su banza ba gaskiya ne an koyar da mu sunna ka karanta wallahi kai tafiyan ka kai kwana kai nishari yaushe dai shawagi kan gidanku ya wuce bai iyaka amma an kabar wannan kai kana bin masu irin wannan ababa a ce wallahi wacce ne kaza kai tsoro zaka sa maka kanka wallahi abin da ke da ban mamaki an sa yanzu wasu mutane zan ga wallahi ana tsoron su akwai shi kan wasu ke bani labarin wani wahar da wani suka yi gaisuwa ko kun da kun rungumi juna da su wallahi me yasa da an ce wo mayu ne ana tsoron su wallahi Allah ya isa duk wanda ya ma wani ƙarya wallahi Allah ya kama shi kuma barin gaya muku kun ga rukuyan da ake na wallahi akwai na 419 ciki wallahi akwai na haɗin baki akwai wanda ake shiryawa ita za ta zauna ba ta tsoron Allah a zo ana ita cewa oh, aljannin ya tashi ta ce ne kaza ma ga wanda ke damun shi sha'a record wacce kaza ma ga wanda ke damunta wani ma da ya mutu shekara kaza kaza ga wanda ya kashe shi abu kaza kaza da ya faru ga wanda ya yi ni sun yi hannun ce to yanzu Allah da kan shi mai aka bar mai an ce wane da wacce da wane da kaza da kaza duka wane yi ko ta yi Allah da ke sama shi mai yake yi muna fahimta da aka wannan abin wani akwata ji tsoron Allah shiri ake mun ji wa ko wani ma tim da aka yi na zuwa rukuya kuma sai ana hawa lura a te kana nan kaga matanka ta sallame ka za a nisi sai wallahi ƙarya za ta wannan shigantakan nan ne wallahi matan mutane na zuwa mazan su ba san suna zuwa ba domin su mata su su komi suna son shortcut ne ita yanzu ga ta zo wani misfortune na gidansu ita tana ga an mata ne ta zo ta yi aure bata haihu ba an mata ne ta ma haihu menene an mata ne ita ana aiki menene ita komi ita an mata ne wallahi mata halin su kenan su komi su su suna ga baban za bane daga da an zo an samu matanka an ja ta gefe wallahi wani mai rukuya da muka ji wallahi bace yana kokari matanka ta sallame ka za ta sunya ne kaga tana kuma in ba wani abu ya faru ba ka sani take zuwa wallahi duka a sa hankali a duba da kyau kaga kai kana nan ahlus sunna ana turu cikin ɗakin ka an tada mutane kan Allah an kowa da su kan wani abu an je an mai da komin Allah an ba wasu mutane in an samu su ne in an rasa su ne abin da ake so a gaya mana kenan wacce kaza ta bar wane bai da kuɗi wane kaza bar wane kaza aikin wane da ya bata wane ne wa'annan ababen duka bayan Allah na suka fito saboda Allah a ji tsoron Allah wallahi kun na ce muku wallahi akwai wanda ke zuwa zauna za a mai rukuyan wallahi shi kan shi ya san ba wani aljani da ke tare da shi amma an shirya shi zai ce wane da wacce da wace mayu ne a record saboda malami da ke rukuya shi makila bai san hakika na abin da aka shirya ba sai ga an fake mai an yi barna da aka muka ce in ka yi rukuya ka san yadda ake rukuya kuma in kana rukuya kaga aljani ya fara ce ma wa ba ni bane wa ne ce mai karya kake yi in ga kwabe shi wallahi ya ma in aljanin gaskiya ne in ga kwabe shi ya ma amma an ka nuna mai kana da interest to wallahi ya tada kai kan abin da kake yi ya aje kan wani abu daban wallahi gara inda kasan ka ji abin da yake fadi shi aka yi yaya shi me sa kuma wani kuma ya kaza to yanzu kun tashi kan rukuya kenan yanzu kun koma kan kama mayu ka zama su matobiya ko ya ke ce wani mutum ya zo lokacin matobiya ko menene ka zama irin su kenan yan kama mayu wallahi ka tashi kan shari'a ka koma kan shirka muna fahimta ai aikin Allah bar ma Allah sa an Allah da ya sa akwai mayu ya ba da maganin mayu ya ce shi an je an ce wacce wane wane ma yi nisan na samu waraka ba wani waje aka ce wani mutumi daga can wani gari wa wura su ya zo ya kawo fitina garin ga wura su can 2012 wallahi na hau mutu hana je garin je nemin ga kowa ne wannan mutumin ban gan shi ba na komo shi ne yanzu aka bin shi da kan rukuya ana barna wallahi barna ake yi ba mu ce ba mayu ba amma abin da ake wurin rukuya na wallahi karya ake yi rukuya ba kama mayu ba ne ana rukiya ne shedan da ke jikin mutum ya fita ba ana rukiya ne ce wacce mai ya ne wane maye ne wane da wane suka haɗa kaza aka yi kaza hatsari kaza da aka yi wuri kaza su wane ne gida kaza da ya kone su wane ne arzikin wane da ya kone su wane ne wane ma da ke shan wi wacce da ke karuwanci su wa ce me Allah aka bar ma Allah muna fahimta a koyar da mutane akida akida ya zauna an samu lafiya ina magana ga wallahi har cikin ahlus sunna akwai shi wanga magana nake yi wallahi ya shigo har gidajen mu'alu sunna kana nan kila kai ke gaba gaba masallaci sun farko matanka da ita ake zuwa wallahi da kowa ya buɗe idanunsa da kyau ya falka wannan abin ba rukuya ba ne rukuya wanda yake a shara'i ba a kama ma mayurin ana karanta ayoyi da anasala ya karanta na jinya aljani da ke jikin mutum ya fita ya bar shi abin da ake so kenan in kana rukuya shitani ya bayyana ya ce a zauna lafiya amma ga kana son ka kulle wani alaka da shi akwai riba da ke wannan a za a kulle wani alaka da aljani in za a ruki ya sha an kira shi kai ka zama mai bautan aljani na maka sani ba maka duwa wallahi ka mutu mutuwan banza mu shirki Allah ya kare mu da haka wannan abin ya kamata a tashi a yake shi zangun nan dama muna da labarin shi na ji wasu labarai ma kafin mu yi tafiya shi gashi kuma an zo tambayan yau ya kamata mu yi bayanin shi wanda ya ji duka wallahi ya san wannan abin nan plan work ne shiri aka yi wallahi in ka ji ana yin wani abu abu shiri ne ya za ka zo wurin rukuya kai kana tambaya kana ba aljani lead questions to wani kuma ka zafa shi shaidani wani kuma ka zafa shi ce eh, shi ma kaza ne to wacce kuma ka zafa ita ma kaza ne kai mai hankalin kai gaya ma shi kuma ya zo ne yana barna shi ya kamar ka bude mai kofa shi ka ta gaya ma wani kake so kuma manta da shi ba yanzu shi a manta da shi shaidanin in gaskiya ne shi <laughs> a je ana fama da wasu mutane ana rikici wannan abin ƙarshe shi ya fasa dangi irin wannan abu yana ya kai wallahi har jikoki bai wucewa da haka ya kawata a kokari a kiyaye mai tana nan ɗanai na aljanna ke shiga cikin mutane gaskiya ne suna na kwanu suka ce karya ne suka suka tabbatar kuma gaskiya ne yana nan gaskiya ne duka nana amma aljanni da maita ba wurin rukiya ake kama mayu ba ku bincika wannan kusansu suna rukiya asali kafin yau a zo kowa ya shiga kun ji kun taba samun guda da ya kama mayu tun daga nan kuje kuma su ne kuje a kara ne kuje tamar kun taba ganin mai rukiya da ya kama mayu yau ne yan business suka shiga yunwa ana son abinci da shi komi an yayi wallahi in ba mun tashi mun siya ba wallahi muna da matsala nan har zuwa wurin Allah Allah ya kare mu na kwanan abin a ji tsoron Allah a tuba a daina na'am na mu yaɗa wayannan zantukan suna cikin masu yaɗa barna kamar a zo a yi wani rukuya a ce wacce ko wani ko kaza mayu ne shi wani kuma ya rikod yana yaɗawa mai shi na cikin masu yaɗa barna a ban ƙasa duk abin da ya yaɗa ranar kiyama shi ya je ya yi jawabi kai ranar kiyama duk abin da ka faɗa wala kai kayi bayani a kai ranar kiyama aljanai ba suna da kunturin komi ba ne <laughs> wallahi aljani ina nan kan hanyar shi da aka aje shi ne bai da kunturun kan rayuwar kowa haka ne maye bai da kunturun kan rayuwar kowa yana kokari yayi nashi barna amma kuma an nuna mana hanyoyin ko da kuma in yayi ma bai aiki wannan kamata mutum ya himantu da shi amma ba himantuwa me yasa kaza yi kaza ba a'a abin da riga ya faru ya faru kaddar Allah wa masha'a fa'ala gaba ya zaya sari shi a tsaya kan abin da yake azkar al-ma'sura akwai adiya al-ma'sura wanda ka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ta karantawa kariyanka kenan abin da ka san ahlus sunna da su kenan tun jiya har yau in ka bar wannan ka je ka bi wani she she she mai she wallahi ka hallaka kenan ka tabe Allah ya kare mu lokaci mun tsaya anan na'am